ranar biyu ga watan oktoba kowace shekara da ya rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware ta kasance na faɗakar da al'ummar duniya na kaucewa tashin hankali a duniya da kuma haƙuri da juna a harkokin yau da kullum albarkacin wannan rana na haihuwar jagoran gwagwarmayar samun yancin kan ƙasar indiya mahatma gandhi a sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce al'akun halin duniya za ta ci gaba da koyi da matsayin marigayi ayi mahatma gandhi na amfani da zaman lafiya ko lumana wajen kawo sauyi a tsakanin al'umma baki daya yana mai cewa ta amfani da wannan hanya ce za a kauce zubar da jini da kuma tashin hankali a duniya bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da aka kada gangan siyasa a najeriya yanayin kuma da ke haifar da tsoro da tashin tashina sakamakon aƙidar ko a mutu ko a rai da 'yan siyasa ke nuna wa juna sau da yawa dai jama'a na alakanta tashin hankalin ne da ake fuskanta musamman a kasashe masu tasowa akan 'yan siyasa abinda masana ke ganin lokaci yayi na karatun nutsu ga 'yan siyasa da kuma magoya bayan su domin kaucewa zubar da jini dr bashir yan kuzo wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a najeriya kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa ba wai muna suke dukkan mu na yanzu ba amma da za ka auna abin da irin su saddauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su yanzu wanda sun hangi nesa kwarai da gaske wannan hangen nesa yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri hmm. wanda zai dauki tsawon lokaci to amma mu yanzu sai ka ga in ma siyasa ne mutum ya zo siyasa kawai so yake ci zabe in yi shi zaɓe ya karbi kuɗaɗe a cin zaben ya karbi alawansu in sa ce shi ma shugaba ne shi kenan magana ta ƙare mm. amma me ya haifar ya gina ma al'ummarsa wacce dan da shekaru aru-aru wannan abin zai amfana? saboda haka siyasar ce kanta bayan rikicin siyasa da ke haddasa hasarar rayuka da dukiyoyi har ila yau akwai rikicin kabilanci da na addini daya daga cikin tashe-tashen hankula da ya dabaibaye najeriya shekara da shekaru wanda 'yan ƙasa irin su bako benjamin da ke zama shugaban kungiyar jukunawa a najeriya ke fatan gwamnati da kuma shugaban kasa muhammadu buhari za su taimaka wajen magance shi gaskiya shawarar da zan bayan siyasa shine don ka lura wasu abubuwan da ke faruwa yanzu yawancinsu ba kan najeriya ko al'umma ake fada ba a akan ainihin son kansu da 'ya'yansu ko da kabilunsu da sauransu wannan ba zai sa mu ci gaba ba ya kamata mu yi tunani mai zurfi a canza hali kuma buhari ya fito na fito yadda mutane sun yarda da shi an zabe shi a yi ba sani ba sabo duk wanda ya yi laifi a daure shi kada dinga zaba wannan dan pdp ne wannan don ya dawo apc a bar shi shi ba mai laifi ba ne dubbai ko miliyoyin jama'a ne dai ke rasa rayukansu a duk shekara a sassa daban-daban na duniya sakamakon tashe-tashen hankula abinda kuma ake bukatar kawo ƙarshen rigingimin cikin nasara baban ya murai amurka daga lagos